daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana عباد الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murin jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga dajirin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na kokon san muna tafi da shirin musamman akan azumin watan Ramadan mai alfarma sai kuma shirin mu koyi harshen Farisanci. Akwai shirin nan na tarbiyyar iyali da kuma amsoshin fikihu sai kuma shiri na ƙarshe wanda za mu gabatar muku dangane da al'amura da shafi matasa wanda su jiran abin da za a saurara da yardar Allah a zangon shirin namu na wannan lokaci amma kafin nan sai an fara da sauran cikakkun labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. kasashen iran da belarus rataba hannu a kan daftarin bunƙasa haɗin gwiwa a tsakaninsu hukumar efcc a tarin najeriya ta kwato kimanin dala amurka miliyan 500 a cikin shekara guda ƙungiyar gwagwarmayar falasɗinawa ta hamas ta ce matakin hana shigar da kayayyakin agaji zuwa gaza da isra'ila ta ɗauka laifin yaƙi ne to yanzu kuma ga labaran da ke da ke Ƙasashen iran da belarus sun rataba hannu a kan wani daftarin ƙudiri wanda ya amince da bunƙasa alaƙa ta haɗin gwiwa a ɓangaren tsaro a tsakanin ƙasashen guda biyu ministan tsaron ƙasar iran ya bayyana cewa tabbas ɗaukar wannan mataki na da matuƙar muhimmanci domin kuwa zai taimaka matuka wajen ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa da ke tsakanin ƙasashen biyu. Da kuma ministan tsaron ƙasar Iran ɗin Aziz Nasir Din Zade ya shaida wa takwaransa na ƙasar Belarus Victor Kremen cewa za a ci gaba da aiwatar da irin waɗannan yarjejeniyoyi na bunƙasa ayyukan tsaro a tsakanin ƙasashen biyu domin hakan kawai shine mafita dangane da irin matsin lamba da suke fuskanta. a rataba hannu akan takardar ne a wata ganawa da ministocin biyu suka yi a minisk babban birnin kasar ta belarus inda bangarorin biyu sau kuma tattauna a kan batutuwa waɗanda suka shafi tsaro da kuma hanyoyin da za a ƙara ƙarfafa shi a tsakanin ƙasashensu sannan kuma sun tattauna a kan wasu batutuwan da suka shafi ayyukan soji a yin ganawar bangarorin biyu sun yi nazari a kan batutuwa waɗanda suka shafi tsaronsu na cikin gida da kuma yadda za a tabbatar da haɗin gwiwar da aka yi a tsakanin su tsawon shekaru ya ci gaba da aiki ba tare da wani cikas ba a yan wannan taron dai ministocin ƙasashen guda biyu sun jaddada muhimmancin haɗin gwiwar musamman ma ta hanyar yin amfani da ƙarfi na ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ciki har da kasancewar ƙasashen biyu a cikin ƙungiyar haɗin gwiwa ta shanghai wajen tunkarar barazana ta tsaro wadda take da alaƙa da ƙasashen su sannan kuma an bayyana cewa tabbas rataba hannun yana ɗauke da wasu abubuwa waɗanda suke nuni da yadda aka samu gagarumin ci gaba ta fuskoki daban-daban musamman a bangaren tsaro da kuma ayyukan soja tsakanin belarus da iran a cikin shekarun baya-bayan nan ta wani labarin kuma shugaban hukumar agaji ta red crescent ta ƙasar iran ɗin babak mahmudi ya san da cewa an aiki da kayayyakin agaji wanda nauyinsu ya kai ton 500 zuwa ƙasar labanan kamfan dalancin labaran mayar na kasar iran ɗin ne kalto mahamudi yana bayyana hakan inda ce hukumar agajin ta kasar iran ta daɗe tana aikewa da irin waɗannan kayayyaki na agaji ga al'ummar labanan musamman a lokacin da suke fuskantar matsaloli da kuma yaƙi kayan agajin da aka aike dai sun kunshi kayayyakin abinci da kuma barguna gami da hemomi da za a kafa ga waɗanda suka rasa gidajensu sakamakon hare-haren da isra'ila ta kai wanda ya rusa gidajen nasu sannan kuma da wasu daga cikin kayayyakin buƙatar rayuwa to da muka kuma dangane da batakalar da ke tsakanin rasha da ƙasar ukraine tare da cewa rasha ɗin ta sanar da kakkaɓo wasu jiragen sama marasa matuƙa guda 60 da ukraine ɗin ta harba mata to sai dai kuma an sanar da mutuwar mutum ɗaya a birnin moscow sakamakon wasu hare-hare wanda ukraine ɗin ta kai da jirage marasa matuƙa kantoman gundumar moscow andre barofov ya sanar da cewa mutum ɗaya ya rasa ransa yayin da kuma wasu uku suka jikkata sanadiyar hare-haren na ukraine wanda ta kai wa birnin moscow da mukamai masu lazami da ma wasu jirage marasa matuƙa kantoman birnin moscow ya rubuta a shafin sa na telegram cewa ki zuwa yanzu dai an samu labarin mutuwar mutum ɗaya ne kawai da kuma jikkatar wasu da adadinsa ya kai mutane uku sannan kuma ana ci gaba da bin kadin lamarin sai dai daga baya wasu kafafen watsa labarai na kasar rashi din sun an fito cewa adadin waɗanda suka jikkata ya karu zuwa mutane biyar hakanan kuma andre kara da cewa wasu gidaje guda bakwai sun illata matuka saboda faduwar jirage marasa matuka a kansu sannan kuma a garin Dandivoy na ƙasar ta rasha a sanar tashin gobara sanadiyar faduwar jirgi mara matuki wanda ukraine ta harba akan wannan birni ta jama'a masu kada a sha'afa duka labaran da ya suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran hukumar take fada da yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa a tarayyar najeriya wato efcc ta kwato wasu kuɗaɗe waɗanda suka ta sama dala amurka miliyan 500 daga cikin kuɗaɗen da ake wawushewa na al'ummar najeriya hakan kuma hukumar ta kwato man fetur da sauran dangoginsa wanda sun kai tan 931 sai kuma gidaje waɗanda yawan so ya kai 975 a cikin rahoton wanda ta fitar hukumar ta efcc ta bayyana cewa ta nasarar za a hukunta waɗanda aka samu da laifi a cikin wannan badakala sannan kuma adadin mutanen da ake zaton cewa suna da hannu a cikin wannan badakala ɗin wanda a halin yanzu haka suke tsare yana ci gaba da karuwa sakamakon yadda ake gudanar da bincike da kuma yadda ake gano wasu waɗanda suke da hannu a cikin lamuran ta bayan fage tuni dai hukumar ta efcc ta bayyana cewa za a gurfanar da waɗanda aka kama a gaban kuliya domin tabbatar da laifin laifinsu ko kuma wanke su a ƙarshen rahoton hukumar transparency international ta bayyana nigeria a matsayin ƙasa ta 140 a jerin masu fama da cin hanci da rashawa a duniya baya ga a baya da ta kasance ta tamanin a jirin ƙasa da ƙasa. Ƙungiyar gwagwarmayar Falasɗinawa ta Hamas ta ce matakin da Isra'ila ta ɗauka na hana shigar da kayayyakin agaji zuwa yankin zirin Gaza da kuma saurakin wato da kuma sauran kayayyakin buƙatar rayuwa na yau da kullum. Wannan yana ɗaya daga cikin laifuka da ake bayyana su a matsayin laifukan yaƙi a hukumance. A cikin wata sanarwa ta fitar hukumar ta bayyana cewa ana ɗaukar irin waɗannan matakai a daidai lokacin da al'ummar yankin zirin gaza suke cikin matsananciyar bukata sannan kuma hamas ta ce matakin rufe iyakoki na yankin zirin gaza wanda israel ta ɗauka ya fara yin tasiri matuƙa akan al'ummar yankin tun daga cikin watan janairu irin wannan mataki na keta dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma jin ƙai ya saba wa yarjejeniyar geneva kuma laifin yaƙi ne wanda hukunci na gama gari ya tabbatar da cewa yana barazana ne ga rayuka na fararen hula wanda kuma ake ɗaukar mataki na hukunci a kansa hamas ta ce rufe waɗannan iyakoki na yankin zirin gaza da kuma hana shigar da kayayyakin agaji sama da kwana goma a jere yana sanya al'amura suna ƙara tsananta da kuma jefa falasɗinawa da dama a cikin mawuyacin hali musamman ma dai mata da ƙananan yara da kuma masu rauni a cikinsu wanda kuma hukumomi hukumomin ƙasa da ƙasa sun bayyana cewa akwai yawar. hakan ya sa a ƙara samun bazuwar yunwa a tsakanin al'ummar yankin zirin gazan sannan kuma bayanin da ƙungiyar hamas ya ce wannan mataki da israel ta ɗauka ya shafi hana shigar da kayayyakin abinci da magunguna man fetur da kuma sauran abubuwa na buƙatar rayuwa wanda al'ummar yankin zirin gazan suke buƙatar su a cikin gaggawa wanda kuma ɗaukar wannan mataki ya ƙara ta'azzara matsalar rayuwa a tsakanin al'ummar yankin zirin gazan baki ɗaya a cewar ƙungiyar hamas To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. To madalla masu mu banda aka saurari cikakkun labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shirye da suka rage mana waɗanda muka raga muka ambata tun daga farko. wanda suka hada da shiri na musamman akan azumin watan ramadana mai alfarma da muka saba gabatar muku da kuma shirin nan na mu koyi harshen farisanci baga kuma akwai shirin nan na tarbiyyar iyali za kuma muka muku shirin nan na amsoshin fikihu mu karkare da shirin nan na dandalin matasa wannan abubuwa da muka ambata baki ɗaya za su zo muku ne bayan an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha uku ga watan Maris ɗin shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha uku ga watan Ramadan na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurari ko kusan cewa shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida da suka gabata a rana irin ta yau a ramadan na shekara ta farko bayan hijirar manzon allah daga makka zuwa madina manzon allah sallallahu alaihi wa alihi ya kulla alaka ta yan untaka tsakanin sahabbansa muhajirun da kuma sahabbai ansar a madina muhajirun dai su ne waɗanda suka yi ƙaura tare da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina da kuma suka bar dukiyoyinsu da iyalansu a can saboda cutarwa da suka fuskanta daga masharkan ƙwarashawa a makka sannan kuma ansar su ne mutanen da suke musulmi a madina waɗanda suka ɗauki bakuncin muhajirun da suka zo daga makka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kula wantaka tsakanin dukkanin sahabban sa muhajirun da wasu daga cikin ansar wato kowane daya daga cikin muhajirun yana da dan uwansa daga cikin ansar sai aliyu bin abi talib shi kadai ya rage manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai hada shi da wani daga cikin ansar ba daga nan ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kama hannunsa inda ya ce da shi kai ne dan uwana duniya da lahira a wannan yan wantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kulla a tsakanin sahabbansa ansar sun sadauka da dukiyoyinsu da kuma dukkanin abin da suka mallaka domin kyautatawa yan uwansu muhajirun saboda Allah hakanan kuma wannan ya zama ɗaya daga cikin abubuwa na tarihin musulunci da ba za a ta umantawa da su ba wanda kuma suke koyar da dubban darsa na 'yan adamtaka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyar da al'ummar musulmi da ma 'yan adam baki daya. masu saurare kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha uku ga watan maris ɗin shekara ta 1948 yahudawan sahuniya masu alaka da ƙungiyar ta'addanci ta hagana wanda suke ɗauke da maggan makamai suka kai hari a ƙauyen husainiya na falasɗinawa da ke arewacin yankin jalil a yan wannan hari da yahudawan sahiyuniya sun lalata gidajen falastinawa fararen hula masu tarin yawa da kuma gidajen mutane marasa galihu da kashe wasu fararen hula sittin mazauna ƙauyen na husainiya haka zalika 'yan ta'addan yahudawan sahiyuniya din sun rusa gidaje a gundumar kutam da take birnin kudus sannan kuma duka hakan ya faru ne a rana guda inda suka kashe da kuma jika da wasu falastinawa masu yawa a wannan gunduma kisan gilla da ƙungiyoyin yahudawan sahiyuniya 'yan ta'adda suke yi wa al'ummar falastinu ya faru saboda yahudawan sahiyuniya din sun so shelanta haramtacciyar ƙasar isra'ila a birnin kudus bayan janyewar sojojin burtaniya 'yan mulkin mallaka daga falastinu kamar yadda kuma aka shelanta kafar isra'ila watanni biyu bayan kisan kiyashin da aka yi wa falastinawa a ƙauyen husainiya tun daga wancan lokacin ne dai har inda yau take babu wata ɗaya daga cikin manyan kasashen duniya wadda ta buƙaci a gudanar da bincike akan wannan aikin ta'addanci wanda yahudawa suka aikata akan fararen hula a ƙauyen husainiya masu saurare ko kun san cewa shekaru 109 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan maris ɗin shekara ta 1916 aka haifi marubuci ɗan ƙasar faransa pierre gasca a birnin paris fadar mulkin ƙasar jamusawa sun kama gaska a lokacin yakin duniya na biyu yana da son zaman lafiya da son ganin an yi adalci a cikin lamura na zamantakewar al'umma ɗaya daga cikin mahimman ayyukansa shine rubutun littafinsa mai suna haramcin hankali gaska ya mutu a shekara ta 1997 masu saurare ko kusan cewa shekaru 200 da suka gabata a ranar irin ta yau ayatollah said abdulkarim ha'iri yazdi ya kafa cibiyar ilimi ta hausa a birnin qom kafin wannan lokaci da birnin qom ya shahara akan yadda mutanen garin suke son iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan shigowar addinin musulunci a kasar iran sannan kuma kasantuwar hubbaran sayyida fatima masuma yar uwar Imam rida alaihi salam limami na takwas daga cikin limamai masu tsarki na iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kara ɗaukaka matsayin wannan birni da kuma shahararsa ta lokacin da aka kafa cibiyar ilimi ta hausa a birnin ƙum birnin ya zama cibiyar yada ilimin addinin musulunci hakanan kuma ya zama babbar cibiyar yada addini a duniya bayan jin juhalin musulunci da aka yi a kasar iran shekara ta 1979 wanda kuma daga lokacin da aka yi juyin juhalin musulunci a kasar ta iran wannan birni ya kara shahara sannan kuma cibiyar hauza ta birnin kum ta bude kofofinta ga dukkanin dalibai waɗanda suke sha'awar koyon ilimi na addinin musulunci a bisa koyarwa ta mazhabar ahlul baiti wanda kuma hakan ya sanya dalibai daga sassa daban-daban na duniya suke ta isa birnin da kuma shiga makarantu daban-daban da suke karkashin cibiyar hauza a birnin kum domin samun ilimin addinin musulunci daga wancan lokacin ya zuwa yanzu dai cibiyar ilimi ta hauza ta birnin kum ta fitar da dubban ɗalibai waɗanda ta yi a matsayin malamai wanda kuma sun yi rubuce-rubuce na dubban littafai waɗanda ake amfana da su a ɓangarori daban-daban na ilimin addinin musulunci wanda kuma har yanzu wannan cibiya tana ci gaba da gudanar da al'amuranta na ilimi a birnin naƙum. a'uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu ala ashrafil mursalin Saidina wa nabiyyina muhammad wa ala ahli baitihi na tahirin jama'a ma saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun watan Ramadana mai alfarma a ci gaba da bayanin da muke yi kan abubuwan da ya wajaba ga mai azumi ya nisance su. A shirinmu da ya gabata mun yi takaitaccen bayani ne dangane da yadda wayan gari da janaba da gangan yake ɓata azumi a watan Ramalana, sai lokaci ya mana halinsa. Don haka, a yau za mu ɗora ne daga yadda muka tsaya kamar haka. Na takwas, ƙirƙirar ƙarya da jingina ta ga Allah maɗaukakin sarki. ko manzon Allah Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana ɓata azumi idan bisa ganganci ne, hakan nan hukuncin yin ƙarya ga sauran annabawa da imamai goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihimussalam shi ma yana ɓata azumi a bisa mashahuriyar magana. Shin hukunci na ƙarya aka jingina gare su ko kuma hadisi ne, akan al'amarin duniya ne ko na lahira. babu bambanci yana ɓata azumi amma da a ce mai azumi ya yi niyyar faɗar gaskiya ce sai kuma maganar da ya jingina gare su ta zame ba haka take ba to a nan azuminsa ya inganta Haka nan na ƙalto labari da hikaya na ƙarya daga wani mutum ko littafi ba ya ɓata azumi idan mai azumi ya naƙalto ingantaccen magana daga Allah ko manzansa sannan ya ƙaryata da gangan azuminsa ya ɓaci Haka nan idan mutum ya ƙirƙiri ƙarya a cikin dare, sannan da rana a lokacin da yake azumi, ya jingina ta ga Allah ko manzansa, shi ma azuminsa ya ɓaci. A gefe guda kuma, a wajen wasu malamai ƙirƙirar ƙarya da jingina ta ga Allah maɗaukakin sarki, ko manzansa ko kuma sauran annabawa da imamai goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah alaihi salam yana daga cikin manyan laifuka, sai dai bayi ɓata azumi. Na tara, mai azumin da ya bar ƙura mai kauri ya shiga cikin maƙogwaronsa da gangan ko bisa sakaci azuminsa ya ɓaci a wajen wasu malamai shin ƙurar da ta shige cikin maƙogwaron mai azumi ƙura ce ta halal misali ƙurar gari ko kuma ƙurar abin da ke haramun ne a ci misali ƙurar ƙasa da makamantansu shin mai azumi ne ya sanadiyar tada ƙurar da kansa ta hanyar shara ko kuma iska ce ta tada ƙurar matuƙar dai mai azumi yana da ikon kare shigar ƙura cikin maƙogaransa, amma ya yi sakaci ya bar ƙuran ta shige, to azuminsa ya ɓaci. Amma mai azumin da ya bar ƙura maras kauri ta shige cikin maƙogaransa da gangan ko bisa sakaci, azuminsa bai ɓaci ba, sai dai idan ƙurar maras kauri ta taru ne a bakin mai azumi, sannan ya haɗiye da gangan, to a irin wannan yanayi azuminsa ya ɓaci. Hakanan shigar da tururi ko hayaƙi cikin maƙogwaron mai azumi ba ya ɓata azumi, sai dai idan tururin ya zame ruwa a cikin bakin mai azumi sai ya haɗiye da gangan, to a irin wannan yanayi azumin mutum ya ɓaci. Amma dangane da shigar da ƙura mai kauri cikin maƙogwaro bisa mantuwa, ko gafala, ko rashin tsammanin shigar ƙurar, ko kuma ƙurar ta shige maƙogwaro ne a latilas wato babu yadda mai azumi zai hana shigarta cikin maƙogwaro. to a irin waɗannan halaye azumin mutum bai ɓaci ba a gefe guda kuma wasu malamai sun bayyana cewa itiyaɗi ne mustahabi mai azumi ya ɗauki matakin hana shigar ƙura mai kauri ko maras kauri cikin maƙogwararsa da gangan nan, shigar tururi da hayaƙi cikin maƙogwaro amma shigewarsu cikin maƙogwaro ko da bisa ganganci ne ko sakaci ba su ɓata azumi wato shigar ƙura da tururi da hayaƙi cikin maƙogwaro ba su daga cikin abun da suke ɓata azumi a wajen waɗannan malamai, amma dangane da hukuncin shan taba sigari ga mai azumi, akwai maganganun malamai kamar haka. Na farko, wasu malamai sun bayyana cewa shan taba sigari ga mai azumi yana ɓata azumi bisa itiyaɗi wajibi. Na biyu, wasu malamai sun bayyana cewa shan taba sigari haramun ne a shari'a, amma shansa ba ya ɓata azumi. dukkanin abubuwan da muka ambata cewa wajibi ne ga mai azumi ya nisance su suna ɓata azumi ne idan mutum ya aikata su a kan ganganci kuma yana da masaniyar cewa aikata su da gangan yana ɓata azumi jahilin da yake da damar neman ilimi amma ya ƙi tashi ya nemi sanin hukunce-hukuncen shari'a saboda sakaci idan ya aikata abin da ke ɓata azumi misali ya yi sanadiyan fitan mani da rana a watan ramalana da gangan bisa rashin sanin hakan yana ɓata azumi, to azuminsa ya ɓaci, amma jahilin da ba shi da damar neman ilimi kuma bai yi sakaci wajen neman sanin hukunce-hukuncen shari'a ba, idan ya aikata abin da ke ɓata azumi, misali, ya yi gugutu da abu mai ruwa-ruwa da rana saboda bai san yana ɓata azumi ba, ko kuma ya yi gugutun ne bisa tabbacin bayi ɓata azumi, to wasu malamai sun bayyana cewa azuminsa bai ɓaci ba yayin da wasu malaman suka bayyana cewa azuminsa ya ɓaci amma a bisa itiyaɗi wajibi idan mutum ya aikata abin da ke ɓata azumi bisa mantuwa ko rabkanuwa ko gafala to azuminsa bai ɓaci ba amma mai azumin da ya aikata abin da ke ɓata azumi bisa mantuwa sai ya tsammaci cewa azuminsa ya ɓaci don haka ya ci gaba da aikata abin da ke ɓata azumi da gangan to a nan hukuncinsa ɗaya yake da wanda ya ɓata azuminsa da gangan, wato azuminsa na wannan ranar ya ɓaci, jahilin da ya kasance ba shi da masaniya dangane da wajabcin yin azumi a kansa, don haka bai yi azumin watan Ramalana ba, to wajibi ne ya ramukon azumin watan Ramalana da suka shige shi, kuma ba bambanci, shin jahilcinsa ya samo asali ne daga sakacin rashin neman ilimi ko kuma jahili ne da ba shi da daman sanin hukunci da ya hau kansa a shari'a na yin azumin wata ramalana misali yara mata da suke saurin balaga faɗakarwa a dukkanin wajajen da muka bayyana saɓanin fatoyin malamai wajibi ne akan mutum ya koma zuwa ga mushtahidin da ke masa takalidi domin yin aiki da fatawarsa domin a wannan shiri namu muna ƙoƙarin bijiro da fatoyin da suka shafi hukunce-hukuncen azumin watan Ramalana ne, musamman ma muhimmai daga cikinsu da aka samu daidaiton baki a tsakanin malamai, amma a wasu bigiran babu makawa sai mun bayyana hukuncin da suke da saɓani a kai saboda muhimmancin hukunce-hukuncen. Babu laifi mai azumi ya tauna abinci ga ƙaramin yaro ko sanya abinci a baki domin tsuntsu ya dinga ci daga bakinsa. ko ɗanɗana miya sannan ya tofar da yin aswaki da busasshen itace ko zama a cikin ruwa ga namiji amma ban da nutsar da kai yanzu kuma ga abubuwan da suke abin ƙi ne ga mai azumi ya aikata su wato abubuwan da suke makaruhi abin ƙi ne mai azumi ya aikata abubuwa kamar haka wasa da mace ko shafarta ko sumbartarta ko aikata duk wani abin da zai tada sha'awa idan mai azumi yana da amincin hakan ba zai yi sanadiyan fitan mani da gare shi ba ɗaukan jinin mai azumi da zai yi sanadiyan raunana shi amma babu matsala matuƙar ɗaukan jinin ba zai raunana shi ba shaƙar duk wani ice mai ƙamshi amma ba a ƙi mai azumi ya sanya turare mai ƙamshi ba jika tufar da mai azumi ke sanye da ita mace mai azumi ta zauna a cikin ruwa yin gugutu da magani daskararre wato sanya daskararren abu ta dubura misalin magani ga mai azumi yin ƙaho da zai janyo raunana mai azumi mai azumi ya cire haƙori da ke matauni ne a tsakanin haƙwaransa ko janyo baki ya yi jini sai dai idan a bisa lallura ne yin aswaki da ɗanyen itace ga mai azumi kurkuren baki domin wasa ga mai azumi sanya kwalli da yake ɗauke da itacen sabar mai tsananin ɗaci ko miski da yake da ƙamshi wanda zai ji ɗanɗanansa ko ƙamshinsa a maƙogwararsa. Rera waƙa ga mai azumi, sai dai a wajen bukukuwan jagororin shirya na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi musalam. Yanzu kuma ga addu'ar rana ta goma sha biyu a watan Ramadana mai alfarma. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زيني فيهم بالستر والعفاف واسترني فيهن بلباس القنوع والكفور واحملني فيهن على العدل والإنصاف وأعمل لي فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين يا الله ka أدو min ado a da sutura da kuma tsarkaka ka suturce ni a cikinsa da suturan tabbaci da wadatuwa ka sanya ni a cikinsa in riƙi gaskiya da adalci kuma ka kare ni a cikinsa da dukkan abin da nake tsoronsa da kariyarka ya kariyar masu tsoro daga ƙarshe nake fatan allah ya karɓi ayyukanmu baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farasanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 85 idan dai ba manta ba a makon da ya gabata kun ji cewa muhammad tare da ɗaya daga cikin abokansa wato sa'id sun kama hanyar su ta zuwa lardin ardabil da nufin kai ziyara a wannan yanki tare da ganewa idanunsu yanayin ɗabi'a da kuma ƙorami da ke waɗannan yankuna na ardabil a lokacin da suke cikin tafiya sun haɗi da wani mutum wanda shi ma yana zaune ne a wasu yankuna da ke kan hanyar isa lardin na ardabel inda suka yi wata tattaunawa tare da muhammad to amma kafin mu jiga ga wannan tattaunawa da ta gudana a su sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za a ji a cikin wannan shiri kamar haka. آن ونچن ساختمان گینی ساختمان های بزرگ منین گینه گینه کارخانه انتا کو کمپنی من نمیدانم نی بنسنی با من فکر می کنم نی اینا زتن هستند سونی ببخشید آقا یه حقوری مالم چیست؟ میننی دامداری کیو بزرگ بابا پیشرفته نزامنی بیشتر از سمدا دویست ریبیو آنجا اچن گاو سانوا گاوها شانو گوسفند تنکیا گوسفندها توماکی روبرو میکلن آبی لونن شودی آبی رنگ می لونن شودی کارخانه شیر کمپنن ی مدره شیر مدره ماست نونو پنیر چکو خامه کندرمو کره بطا بستنی از کرم درست است هکنی هم هکنن آنها میبرند سو سنا کیوا روستا قوی روستاها ƙauyuka نزدیک نکوسا فقط کوی آن تولید می کند شی ینا سامروا تولید می شود انا سامروا همه دکان شهر گری شهرها گرورو آنها استفاده می کنند سو سنا امپانی مثل کمر هست اکوی زیادی دیوه To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da Sa'id da kuma wannan mutume da ke zaune a wani ƙauye da ke kan hanyar Ardabil a cikin harshen Farisanci. آن ساختمان های بزرگ کارخانه نمیدانم فکر می کنم کارخانه هستند ببخشید آقا این ساختمان چیست؟ یک کارخانه است؟ نه آنجا یک دامداری است یک دامداری بزرگ و پیشرفته بیشتر از دیویس گاو دارد آن ساختمان دیگر چیست؟ آنجا آن روبرو آن ساختمان آبی رنگ یک کارخانه شیر است پس شیر گاوهای این دامداری را به آنجا میبرند درست است؟ بله هم شیر این دامداری و هم شیر گاوها و گوسفندهای روستاهای نزدیک آن کارخانه فقط شیر تولید می کند؟ نه در آن کارخانه پنیر، ماست، خامه، کره و بستنی هم تولید می شود این پنیر و ماست ها را به همه شهرهای ایران میبرند؟ نه فقط مردم شهرهای نزدیک از آنها استفاده می کنند. کارخانه های زیادی مثل این در ایران هست. To madalla banda aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana yanzu kuma sai a sake sauranta tare da fasarta a cikin harshen Hausa. آن ساختمان های بزرگ کارخانه اند؟ گنه گنه ماسو ماسو گرما انتونه نمیدانم فکر می کنم کارخانه هستند بنسنی با این از تن مثلا ببخشید آقا این ساختمان چیست؟ یک کارخانه است؟ yi haƙuri malam wannan ginin menene wata masana'anta ce نه آنجا یک دامداری است یک دامداری بزرگ و پیشرفته بیشتر از دیویس گاو دارد آه اچن ونی ورین کیو نی ونی بابان ورین کیو نی نزامنی یه ده شانو سمت دری بیو. آن ساختمان دیگر چیست؟ آنجا، آن روبرو. ونچنگ گینم پا ندبان مینینی. چنگ می مو آن ساختمان آبی رنگ یک کارخانه شیر است. ونچنگ گینم می لونین شودی. ونی مدرانی پس شیر گاوهای این دامداری را به آنجا میبرند درست است کنن مدرر شانو نه ونن ورین kiwo ne suke kaiwa can haka بله هم شیر این دامداری و هم شیر گاوها و گوسفند گوسفندهای روستاهای نزدیک I madarar wurin wannan kiwo da ma madarar shanu da tumaki na kawuka da ke kusa. An karkone faɗat shir tol-mikonnat. Wannan masana'anta madara kawai take samarwa? Na ɗan an karkone panier, most, خامه، کره و بستنی هم تولید می شود. آه آه. اوچن مسنا انتا. انا سامر چکو نونو کندرمو بطا آیس کریم. این پنیر و ماست ها را به همه شهرهای ایران می برند؟ ونن چکو دا duka ana kai su ne garuruwan Iran? Na, fakat mardom shaharhay nazik az anha istifade mikonand. Aa, kawai mutanen garuruwan da ke kusa ne suke amfani da su. Karkhane hay ziyadi misl in dar Iran hast. Akwai masana'antu da yawa irin wannan a iran to to jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a mako na gaba idan allah ke mu za a je mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasi to amma kafin wannan lokaci a madadin waɗanda aka ji su baki ɗaya musamman ma malama kudusiyan da kuma malama julai ta shirin a faifai ni abdullahi salo ka tsana kin fata alheri a tarbe mu a mako na gaba tarbiyyar iyali masararo barkamu da warhaka kuma barkamu sake sadarwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hayoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntuɓar malamai da mazarta da kuma magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan na don boh karkashin hausa tv da ke nan binin tehran da ni awal kunyi ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku ce tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan mako music a cikin shirin namu yau dai za mu dai ci gaba ne da sauraron allama hafiz muhammad sa'id jagoran hajar center for islamic propagation da ke birnin kano inda zai tashi kan samarwa da yara yanayi mai kyau domin tarbiyyansu allama muna saurare bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad kenan da bukatar musamman da yanayi mai kyau domin tarbiyyar yara yanayin nan na abin duniya ne kamar samar da ruwa da abinci da tufafi da wajen bacci mai kyau ga yaro ko kuma abin da ya shafi ruhi ne dasa imani da ubangiji a cikin yara dasa san mutane samar da nutsuwa ta ruhi da ɗaukaka da kuma kamala ɗan adam ga yara har a zo lokacin balagar yara da alaƙoƙinsu da kuma matsalolinsu da yadda za a warware matsalolinsu wannan yana da muhimmanci sosai samar da imani wanda yake mai ƙarfi a cikin yara da kuma dasa musu cewa akwai Allah akwai lahira akwai wuta akwai aljanna yana daga cikin abin da ya kamata ya kafa cikin kwakwalen yara tun suna ƙanana domin ya san cewa wannan kyakkyawa da yake yi yana da sakamako mai kyau munanan da yake yi ko da ko mugunta yi wa yaro ɗaya abokinsa ko da cutarwa ce to akwai fa sakamako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kada mu ɗauka idan ya kasance babu sakamako malawi wato zunubi ga yaran da yi wani abu babu sakamako irshadi. Sakamako irshadi yana nan. Idan yaro ya kasance ya yi laifi ko abin da yake na zunubi ba a rubuta masa zunubin da zai shiga jahannama amma akwai zunubi irshadi wannan zunubi irshadi zai hana shi kamalarsa ta duniya zai iya yiwa ya rayu cikin mummunan ciwo ko talauci ko kin samun duk abin da yake bukata sakamakon zunubi irshadi yana da kyau mu samar wa yaro jin cewa shi shi ne cutar kansa kuma shi ne maganin kansa yana da kyau mu samar wa yaro fomulan nan ta Imam Ali amincin Allah ya tabbata gare shi ta cewa ciwonka yana cikinka baka sani ba maganinka yana cikinka tare da kai amma duk ka jahilci wannan yana da kyau tun suna ƙanana mu sa musu jin cewa ƙaramin zunubi babba ne yana da kyau tun suna yara san cewa ƙaramin laifi babba ne domin girman wanda ake wa laifin za su kalla ba ƙanƙantar laifin ba kuma lallai mai laifi ƙanana zai yi masa sauƙi ya yi manya wannan yana da muhimmanci a ɗora yara akan jin cewa laifi ko mai ƙanƙantarsa babba ne domin Allah yana gani kuma shi babba ne sabawa babba babban laifi ne domin da yawa wasu cututtukan sukan bayyana ƙanana ne a farko amma a hankali a hankali sai su zama manya sai su zama haɗari ga rayuwar yara wannan yake har ga babban mutum imam ali amincin allah ya tabbata gare shi a cikin wasiƙar da yake gaya wa ɗansa imam hassan yana cewa zuciyar yara kamar ƙasa ce da take fayau duk abin da aka jefa mata shi za ta karɓa sai na gaggauta koya maka kyawawan laduba kafin zuciyarka ta ke kashe hankalinka ya shigalci da wani abu daban wannan yana nuna mana cewa tun farko fayau kamar farar takarda zuciyar yaro take da kwakwalwarsa duk abin da aka sa ya ginu to shi kenan fashi zai girma shi zai ringa kumbura yana haɓaka har ya zama babba wannan ya zo a nahajul balaga ta hakikin subhi saleh wasiƙa ta talatin da ɗaya mu yi ƙoƙari yara su san kawo kansu domin mafi wahalar abu shine mutum su iya san kansa akwai wahala sosai a rayuwa ga wanda bai san kansa ba yara raro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radon BOH da ke karkashin Hausa TV a nan birnin Tehran inda muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan muhimmancin mutum ya san kansa. Idan mutum bai san kansa ba, bai iya ajiye ta muhallin da take ba, to ba za a iya tarbiyyantar da shi ba. Dole mutum ya san cewa shi bawa ne, kaskantacce a wajen Ubangiji, shi bawa ne mai bukata wajen Ubangiji, shi bawa ne da Ubangiji yake son ya gan shi da soyayya da ƙauna ga mutane, da rahama, da tausayi, da jin ƙai. Shi bawa ne da Allah yake son ya gan shi mai tausayin al'umma, wanda yake mai kyauta, mai baiwa, wanda yake jin komai na Ubangiji ne shi kansa na Allah ne. Shi bawa ne wanda yake da haɗari, hassada, da mugunta da ƙeta ta shige shi. wannan zai zamanto ya azabtar da shi a duniya ya kuma halaka shi ya sanya shi wutar jahannama a lahira shi bawa ne wanda yake dole rusuna kada ya girman kai kada ya jiji da kai ya sani cewa shi asalin sarwa ne da ake jefarwa da gudan jini da ake kyamarsa da tsokar da da ta faɗo kafin ya zama mutum da an jefar da ita an binne ta a ƙasa shi bawa ne wanda ba komai ba ne sai ba na ubangiji wanda ya kamata ya rusuna ya tuna yin da girman kai da kuma hassada suka halaka Iblis ya samu la'anar Ubangiji har abada. Hakanan ma za mu ga mutane da yawa sun halaka, sun shiga munanan halaye, sun taɓe a duniya sannan a lahira a wuta sakamakon cewa suna da munanan halaye, sakamakon girman kai, sakamakon hassada, sakamakon ƙarya, sakamakon saba alkawari. Da yawa mutum ya rasa arziki saboda yana saba alkawari bai sani ba, ko yana ƙarya bai sani ba, ko yana girman kai, ko yana kin gaskiya yana da kyau a samar da yanayi da yara za su san su suwaye su san kansu babban musibar da take cikin yanayi a cikin kasashenmu shine ana rushe rayukan yara ne ba a haɓaka su ana sa musu jin cewa su ba komai ba ne ana sa musu jin cewa ba su da wata kima ana sa musu jin cewa su har yanzu ba ma mutane ba ne ba a ba su uzuri ba a fahimtar da su ba a zaunar da su a ilmantar da su wannan yana daga cikin babban abin da yake rushe tarbiyya yake kuma rushe ruhin mutanen manyan gobe da yawa yara ba su abubuwan hankali saboda an sa musu jin cewa su ji su ba su da hankali lalle yana da kyau a sanar da yara matsayinsu a kuma sanar da su ubangijinsu tun suna ƙanana a kuma gaya musu su suwaye da wannan ne za a ga sun samu nutsuwa da wannan ne za a ga sun samu hankali da tunani mu kwatanta yara sosai da gidajen da suke tasowa yaran da suka taso gidan tarbiyya da yaran da suka taso ba abin da suka sani sai doke-doke da faɗace-faɗace da kokaye-kokoye da zage-zage mu kwatanta gidan tarbiyyar nan yara guda biyu mu duba nutsuwarsu da hankalinsu da tunaninsu mu ga bambanci kuma wannan shine zai tasiri har su girma har su zamanto sun manyanta amma sai ringa sauyawa yana koma wani abu daban wayanda suka taso tun farko da hankali da tunanin da neman ilimi za su zamanto gishirin zama al'umma tunaninsu da ayyukan zai zamanto abin nema a cikin al'umma amma waɗancan ko da sun girma mun ga a zahiri sun daina kokaye-kokaye da zage-zage a fili amma kuma zai zamanto ruhinsu ba abin da ya sani sai hira ta ci barkatai a cikin al'umma har su zama tsofaffi abin da za su yi kenan don haka ne za mu ga shari'a mai girma ta muhimmantar da sanin kai wannan sanin kai din yana da kyau ya fara tun daga yarinta tun daga ƙananan shekaru a yi ƙoƙari yaran su san su mutane ne su bayan Allah ne a yi ƙoƙari su san cewa suna da hisabi irin nasu suna da wuta irin nasu wuta ce ta musiba da za ta same su iri-iri a duniya da ta waya da rashin kamala wanda in yi tsamari yi tsanani zai iya tasiri wajen ci gaban su hannu lahira tun farko ya kamata a shirya su a sanar da yara muhimmancin sanin kansu a sanar da su miyagun ayyuka ba su cancance su ba su mutane ne ba dabbobi ba masu raro ga shi dai alama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara to amma a nan za mu sa masa wakafi daga dai ƙarshe muna yi wa alama muhammad sa'id jagoran center for propagation of islam da ke birnin kano godiya ta musamman da wannan bayani a maimakon radio boh da ke karkashin kasa tv a nan birnin tehran ni alakunin da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta kun ga irin haka shi ne me amsoshin fikihu Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin bikihu. inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah said ali hamna'i allah ya ƙara masa yarda a cikin shirinmu da ya gabata mun fara gabatar muku da bayani ne kan batun najasa da hukunce-hukuncensa sai lokaci mana halinsa don haka a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya tare da fara bijiro muku da batun wasu wasi da maganinsa sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. Tambaya, shin barasa najasa ne? Amsa, abubuwan sha masu sanya maye najasa ne a bisa ihtiyadi. Tambaya, menene hukuncin ruwan inabi da aka tafasa a kan wuta? kuma kashi biyu cikin uku nasa bai ƙone ba amma ba sa maye amsa shansi haramun ne amma ba najasa ba ne tambaya ana cewa idan aka tafasa wani adadi na inabi da bai kai ga nuna ba domin a samu ruwansa kuma ya kasance akwai adadi na inabi ko kuma inabi guda ɗaya inda abin da ya rage bayan tafasa zai kasance haramun ne, shin wannan magana ingantacciya ce ko a'a? Amsa, idan ‘ya'yan inabi sun kasance kaɗan ne sosai, sai ruwansu ya ƙare a cikin ruwan inabin da bai gama nuna ba, ta hanyar da ba za a iya ganinsa a matsayin ruwan inabi ba, to wannan halal ne, amma ‘ya'yan inabi da suka nuna su kaɗai a kan wuta, to cinsu haramun ne. Tambaya A wannan zamani ana amfani da sinadarin alkohol a matsayin barasa, wanda a zahiri abin haɗa abubuwan maye ne wajen samar da magunguna da yawa, musamman maganin sha da turare, musamman nau'in coling da ake shigo da shi daga waje. Shin kuna halittawa? wanda yake da ilimi ko kuma wanda baya da sani kan hakan sayarwa da saya da kuma amfani da sauran wasu abubuwan fa'idoji da aka ambata amsa sinadarin alkahol wanda babu masaniyar kasancewarsa abin sha ne mai sanya maye hukuncinsa mai tsarki ne kuma babu matsala wajen sayar da shi da saya da kuma amfani da abin da aka hada da shi tambaya shin ya halatta a yi amfani da farar sinadarin alkahol don wanke hannu da kayan aikin likitanci kamar na'urar auna zafin jiki da sauransu domin amfani da su a cikin harkokin kiwon lafiya da jinya ta hanyar likita da ƙungiyoyin likitoci kuma farar alkahol ita ce alkahol da likitoci suke yi amfani da shi shin ya halitta a yi sallah a cikin tufafin da ke da digo ɗaya ko fiye da wannan digon na sinadarin alkohol a jikinsa? Amsa, sinadarin alkohol da aka ambata, idan ba abin sha ba ne, tana da tsarki, kuma sallah a cikin tufafin da suka haɗu da irin wannan alkohol ɗin suna da inganci, kuma ba su buƙatar tsarkake su. amma idan ya kasance daga nau'in alkahol mai ruwa ne da asalinsa ruwa ne kuma bisa ga binciken masana a fannin kayayyakin maye to najasa ne a bisa itiyaɗi kuma da zai shafi tufa ko jiki to baya halatta yin sallah a cikinsu kafin tsarkake su amma babu hani yin amfani da shi wajen wanke kayan aikin likitanci da makamantansu. Tambaya, akwai wani yi mai suna kafir wanda ake amfani da shi wajen sarrafa abinci da magunguna, a lokacin ake tatsan shi yana kan daraja na sinadarin alkahol kashi biyar cikin ɗari ko kashi takwas cikin ɗari a cikin abin da ake samarwa a wannan gwargwado kaɗan daga sinadarin alkahol. Bayi samar da wani nau'i na maye a yayin amfani da shi. shin akwai wani abin hani a ɓangaren shari'a wajen amfani da wannan sinadarin ko a'a amsa idan sinadarin alkahol ɗin da aka samar a cikin abin da aka haɗa ya kasance yana sanya maye a kan kansa to ya haramta a cikinsa aiki da shi kuma ba mai tsarki ba ne a bisa itiyaɗi idan kuma baya sanya maye ga masu amfani da shi saboda kaɗan ne da aka cakuɗa da sinadarin da aka samar sai dai idan ya kasance akwai shakku ko kokonto kan kasancewarsa mai sanya maye ne ko kuma kasancewarsa mai ruwa ne a asalinsa to hukuncinsa yana da bambanci tambaya shin sinadarin alkahol nau'in 80 najasa ne ko a'a a zahirin wannan sinadari ana samunsa ne a cikin abubuwan da suke sanya maye kuma yana haifar da maye na biyu menene dalilin da ke sanya sinadarin alkahol ya zama najasa na uku mecece hanyar da ake bi wajen tabbatar da cewa abin sha yana cikin masu sanya maye amsa tambaya ta farko amsar tambaya ta farko duk wani nau'in alkahol da ke sanya maye kuma mai ruwa ne a asalinsa to najasa ne a bisa itiyadi amsa ta biyu ma'auni na kasancewar alkahol najasa ne shine kasancewarsa mai sanya maye kuma asalinsa ruwan-ruwan ne amsa ta uku idan mutum balagagge a kan kansa baya da tabbaci to ya isar masa gamsuwa da sanarwar ma'abuta ƙwarewa amintattu. Tambaya menene hukuncin shan abubuwan sha da ake samu a kasuwa wanda suka hada da abubuwan sha da ake sarrafa su a cikin ƙasa kamar coca-cola pepsi da sauransu tare da sanin cewa ana shigo da kayayyakinsu na asali ne daga ƙasashen waje kuma yana yiwuwa su kunshi sinadarin alkahol amsa ana musu hukunci da tsarki kuma halal ne sai dai wanda mutum da kansa yake da tabbacin tana ɗauke da sinadarin alkahol mai sanya maye kuma asalinsa mai ruwan ruwa ne tambaya a tushe a lokacin sanya kayan abinci shin ya zama dole ne bincikan hannu mai sayarwa tambaya a tushe a lokacin sayan kayan abinci shin ya zama dole a bincika hannun mai sayarwa ko mai samar da kayan ba musulmi ba ne kuma tabbas ya taɓa su ko kuma an yi amfani da alkahol wajen sana'anta su? Amsa, tambaya da gudanar da bincike ba dole ba ne. Tambaya, na samar da aspirin, atropine, sulfate, wanda ana ɗaukan sinadarin alkahol a matsayin abin da ya taka gagarumin rawa wajen samar da shi, kuma ana ɗaukensa da muhimmancin sinadarin haɗa shi. Ma'ana, idan ba mu ƙara sinadarin alkahol ba ba zai yiwu mu samar da shi ba wato aspirin ɗin a ɓangaren gudanarwa ana ɗaukan sinadarin aspirin da aka ambata a matsayin magani da zai iya kiyaye sojojin musulunci daga cutuwa daga iskar gas na jijiyoyi na yaƙi shin ya halarta a shari'a a bisa fatawarku mai daraja yin amfani da sinadarin alkahol wajen yin magunguna ta hanyar da muka yi bayani ko a'a? Amsa, idan sinadarin alkahol ɗin mai sanya maye ne, kuma asalinsa mai roro ne, to na jisa ne a bisa itiyaɗi kuma haramun ne, amma babu matsala game da amfani da shi wajen samar da magunguna. Yanzu kuma za mu taɓo batun wasu wasi ne da maganinsa kamar haka. Tambaya, tsawon shekaru da dama ina fama da masifar wasu wasi, kuma wannan batu yana azabtar da ni sosai a kowace rana wannan halin da nake ciki yana ƙara tsanani har na kai ga ina shakka game da komai rayuwata dukkaninta ta kasance akan yawan shakku kuma mafi yawan shakkun nawa ya kasance akan abinci ne da abubuwa masu jika-jika saboda haka ba zan iya gudanar da harkoki ba kamar sauran mutane a ɗabi'a idan na shiga wani wuri nakan cire safana da ke jike da gumi saboda ina tunanin cewa ya zama mai najisa saboda yiwuwar ya shafi najisa kuma har ta kai ga ba na iya zama a kan kafet idan kuma na zauna za ta motsa jin cewa ko gashin kafet ɗin ya manne a kan tufafina, don haka ya zama ala tilas na wanke tufan da ruwa. A baya ba haka nake ba, amma yanzu ina jin kunyar ayyukana. Kullum ina so in ga wani a duniyan mafarki, in yi masa tambayoyi na ko wata mu'ujiza za ta faru wanda za ta canza rayuwata ko na koma yanayin da nake a baya? don haka ina roƙonku ku shirya da ni amsa hukunce-hukuncen tsarki da najasa a kan kansu daidai suke da waɗanda aka bayyana su dalla-dalla a cikin littattafan fatawoyi wato risalatul amaliya da shari'a ta bayyana duk abubuwa masu tsarki ne sai dai abin da mai shari'a ya yi hukuncin kansa a matsayin najasa kuma mutum ya samu yaƙini kan hakan kuma kuɓuta daga wasu wasi a wannan yanayi baya buƙatar mafarki ko mu'ujiza maimakon haka dole ne mutum ya jinginar da ruɗinsa gefe guda kuma ya kasance cikin shirin koyi da koyarwan shari'a mai tsarki tare da gaskata ta inda ba zai kula da duk wani abin da bayi da tabbas na najasa ba ko abin da ya najasu kai daga ina ka samu yaƙinin cewa ƙofa, bango, kafet da sauran abubuwan da kake amfani da su sun najistu? Ta ina ka samu yaƙinin cewa kafet da kake takawa cewa ya najistu da najasa? A kowane hali, baya halatta gare ka a wannan hali na ɗabi'ar waswasinka, abin da yake ma'amuli ko ma'auni da ake kula da shi a wasi na jistuwansu, ka tabbatar da cewa da kanka. kan rashin kulawa da kokontanka hakan zai taimaka maka idan Allah ya yarda kuma ka samu taimako daga Allah maɗaukaki don kubutar da kanka daga tarkon wasu wasi. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. don matasa. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa. Shiri ne dai wanda muke bijiro muku da rayuwar matasa da kuma matsalolin da suka shafe su tare da ƙalubalen da ke gabansu a fagen rayuwa. bisa tuni har yanzu dai muna tattauna makarantu ne na addini a ƙasar hausa da kuma da matasa suke tafiyar da rayuwarsu a cikinsu a zangon farko mun fara safka ne a tarayyar najeriya inda muka tuntuɓi ɗalibai da suke cikin makarantun addini domin jin yadda suke ƙwazo a cikin makarantun da kuma matsaloli da ƙalubale da suke fuskanta. hakanan kuma mun ji ta bakunan wasu daga cikin malaman waɗannan makarantun waɗanda suka ba da jawabi a kan wasu matsaloli da ɗaliban suka bijiro da su da suke fuskanta to a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya inda muka tsallaka iyaka daga najeriya zuwa jamhuriyar nijar muna fatan cewa za a kasance tare da mu domin a ji ci gaban shirin namu daga inda muka tsaya. zangon da muka fara yadda zango bayan da muka shiga jamhuriyar Nijar da shine da magaram inda muka tuttubi ɗaya daga cikin masu tafiyar da makarantar jami'atul mustapha wacce take a cikin wannan birni domin jin yadda tsarin karatu yake tafiya malam aminu ya yi mana bayani akan takaitaccen tarihin makarantar ta addini da adadin ɗaliban da suke ciki da kuma yadda suke gudanar da karatu hakanan kuma ya amsa wa shirin namu wasu tambayoyi waɗanda suka shafi matsaloli da ƙalubalen da ɗaliban suke fuskanta sannan kuma ya bayyana mana cewa ɗaliban hannun makaranta suna da damar cewa bayan sun kammala za su iya shiga a dama da su a kowane fage na rayuwa domin kuwa a jamhuriyar niger babu matsala irin wacce ake fuskanta a wasu ƙasashe musamman najeriya na rashin wato bada muhimmanci kamar yadda ya kamata ga makarantun addini. inda a wannan ƙasa aka amince da wato harshen larabci daidai yake da sauran harsuna na yin ilimi kuma ake baiwa duwan da ya yi karatun addini dama ta yi taka rawa a cikin harkokin yau da kullum na rayuwa daga nan kuma muka kada akalar shirin namu zuwa babban birnin kasar niyame inda muka tuntubi ɗaliban makarantar jami'atul mustapha akan yadda tsarin karatu yake tafiya mun koyi wato ji ta bakin ɗaliban waɗanda suka bayyana mana irin ƙwazon da suke yi sannan kuma suka bijiro mana da matsaloli da ƙalubalen da yake gabansu to ma sauraro za su iya tuna cewa a shirinmu na ƙarshe mun yi alkawalin tuntuɓar wasu daga cikin malaman wannan makaranta domin su ba da jawabi akan wasu matsaloli da ɗaliban suka bijiro da shi malam sale umar wanda malami ne a wannan makarantar ta jami'atul mustapha kuma ɗaya daga cikin masu tafiyar da ita ya fara yi mana bayani akan takaitaccen tarihin makarantar. dai wannan makaranta ta jima da aka buɗe ta nan Nijar. Kusan kamar tun alif ɗari tara da cikin da shida. Kenan aka buɗe wannan makarantar da sunan Madrasatu Rasulul Akram. To yadda mana an buɗe ta da akan matsayin Hausa. to bayan haka sai aka buɗe kuma kusanta ɓangaren tarayya ko kuma eh, nan suna cewa eh, wannan eh, dadiya kai nan suna cewa sai je faranko arab dangane daga nan kuma makarantar taho daga daga baya sai suka buɗa wani bangare da ake cewa lise a zahra wanda suka maida ta kamar ta biya ta ita ma ya zama na akwai ta sai suka sake buɗa ainihin inda ake yanzu da ake cewa jami'atul mustafa far'un niger tarihin buɗe wannan makarantar eh, kuma ya zamana har zuwa yanzu an sami ɗalibi fiye da ɗari biyu sun karatu cikin wannan makarantar eh, sun yi ainihin abin da ake cewa taharrik kuma sun gama karatunsu eh, cikin mataki daban-daban wanda suka danganci kamar karatun na eh, dirasatul mutawassita hadda dai suka kawo ga yanzu jami'a an sami ɗalibi fiye da ɗari biyu wanda suka yi karatu suka fita daga nan kuma suka shiga ainihin ayyuka cikin ƙasa jamhuriyar Nijar da kuma sauran ƙasashen da suke kewaye da ita an sami ɗalibai da dama kamar yadda muka faɗa wanda suka yi karatu cikin wannan makarantar suka suka tafi wasu ƙasashe ko ainihin wasu jami'a suka ci gaba da karatu. Manzo ya ce a nemo ilimi ko za a kai ga China. Idan batu na nisa ne kai mai hankali ka auna. Domin ya karfafa mana gwiwa ne shi yasa ya nuna. Ashe kwa kun gani tilas ne 'ya'yan kar su zauna. bayan da muka ji wannan jawabi daga bakin malam sala umar akan abin da ya shafi ta jami'ar mustapha da kuma takaitaccen tarihinta mun kuma tambaye shi ko nawa ne adadin ɗaliban da suke da su a yanzu sannan kuma ko sun yaye wasu a baya sannan kuma muka tambaye shi ko da akwai mata a cikin waɗannan ɗaliban ga jawabin da ya ba wa shirin namu. wannan makaranta a yanzu kamar ita jami'atul mustafa din tana cikin garin eh, nyamai ne niyame babban birnin jamhuriyar nijar kuma kamar yanzu ana da ɗalibai can wajen sama da dari da ishirin wanda suke karatu jami'a kuma akwai ɓangaren sanariya har yanzu sannan malamai muna da sama da malami kamar da ma'aikata guda ashirin haka. Eh kamar ita bangaren da ke azahara akwai yan mata suna karatu amma su bangaren boko ne kawai suke yi. Sai dai shekara mai zuwa in Allah yarda za a buɗe bangaren yan mata a karkashin eh, wannan jami'atul Mustapha din Far'un Niger za a buɗe bangaren yan mata kuma za a kawo malamai mata in Allah yarda za su karantarwa. Ƙara da yin mamai ilimi kar mu har ila yau mun tuntuɓi malam sale idan akwai wasu matsaloli da suke fuskanta a makarantar kamar yadda ɗalibai suka bijiro inda ya yi mana takaitaccen bayani kamar haka. Eh, lalle eh, malamai eh, da ɗaliban da suka yi karatu suka zama suna fuskantar matsalar littattafan ababen da suka karanta su ta su zanka mutala a su tuna da ababen da suka karanta sannan kuma ainihin ɗaliban da suke karatu yanzu su ma suna da matsalolin littattafai har yanzu eh, ainihin su ma'aikatan suna da eh, ɗan matsaloli nan cikin ita ainihin jami'ar kullum suna kucece kucece game da cewa ita jami'ar an zo an buɗe ta Nijar amma ba a daidaita ta ba da sauran jami'o'in da suke nan Nijar kamar wajen biyan haƙƙin malamai da ma'aikata za ta auna ta da sauran jami'a da suke nan kamar rabi ne ko kuma ɗaya eh, cikin kashi uku a kasa uku a abinci guda ita jami'ar take ba su haƙƙinsu wanda kuma haka ɗin ya zama na ba su yarda da shi ba har yanzu dai muna nan muna tattaunawa mun rubuta wasiƙa cikin zuwa jami'atul mustafa tun farkon da nizo farkon wannan shekara tun watan oktoba da ya wuce dubu biyu da sha ɗaya ke sa'annan kuma ainihin su malaman suna ganin cewa akwai babban bambanci sosai da ake yi nan ga malaman da ake turowa na iraniyawa da kuma ainihin 'yan afirka da suke nan suna gani akwai bambanci kuma suna mamaki abin sosai yadda bambanci yake fitowa daga kasan musulmi kuma ga hannun malamai suna muna wannan kuka sosai su malamai da malaman da To ma saurare a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na wannan lokacin, da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara, kuma da yarda Allah idan lokaci na gaba ya zo. za mu sake wato kada akala shirin ne inda za mu nufi birnin maradi domin mu ji wasu daga cikin makarantun addini da suke a wannan birni da kuma yadda ɗalibai matasa suke gudanar da rayuwarsu a cikin makarantun sannan kuma mu ji ƙalubalen da suke fuskanta da fatan za a kasance tare da mu zuwa wannan lokacin domin a ji yadda shirin zai kasance. we once had a teacher the teacher of teachers he changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al Mu'allim.